من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى وأن سكي سورارم لكم كلم عليه من اللوكتي ina yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha bakwai ne ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da wato 30 ga wata uku shekara 2021 kamar yadda mutane suka sani ba mu tsayar da karatu ba tare da muna cikin zurub na tafiya za a ga cewa mun yi wani karatun ɗazu mun taso kuma muka ga ya kamata mu sake yin wani karatun saboda ramadan yana zuwa muna so mu ainihin wato rarrage karatuttukan wanda ko da ramadan ɗin ya zo za mu ci gaba da izinin allah a wannan littafin tambihu za mu fara yi kafin mu zo ni a ƙa'idu shi'a amma kafin mu zo mai littafin tambihu kamar da yan uwa suka sani yau muna ashirin talatin daidai ne kuma muna sanarwa dangane da abin da shafi wannan ita mu'assasa ɗin a wajen gudunmu da bayan Allah suke bata don yadda za a yi mu gina addinin musulunci gwargwadon a damar da Allah subhanahu Ta'ala ya bamu ya kuma ara mana kuma kamar yadda aka sani yau a sai kuma gobe shi kenan zami kuma daga wannan wata ba za mu saki amfani da ƙarshen wata ba sai idan Allah ya kai mu bayan watan ramadan kuma kun san cewa watan ramadana zai zo da sababbin al'amara kuma akwai kayan aiki da ke gabanmu da muke da buƙatar siya don kullum alhamdulahi ta haddusan bin imatullahi fakara muna yin ƙoƙari da a wannan tamu mu zamanantar da ita ya dace da zamani da kuma lokaci ce da wannan ba zai iya ba dole sai da kudaden da za su samar da kayan aikin da za a yi haka ɗin don haka a sannan akwai kamar yadda aka sani marayu da waɗanda suka musulunta ƙarƙashin wannan mu'assasar da suke buƙatar gudunmawarmu a kuma kamar yadda aka sani yan uwa wannan ramadan ɗin idan allah ya ƙaddara an kai shekara mai zuwa ni ko kai ba dole ba ne mu dawo wannan lokaci ka san wasu bayan allah da bara idai wannan lokacin suna nan amma wannan lokacin allah ya ƙaddara sun kewayo bai nan ba sa nan kuma wallahi ko kana so ko ba ka so ko ina so ko ba na so wallahi akwai ramadan ɗin da zai kewayo ba na nan ba ka nan da haka a kan namba ɗin shine sufuli sufuli biyu bakwai uku uku a biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akan ɗin ashabatul kiram idan ana buƙatar ƙarin bayani da duk abin da ya shafi wannan da'awar ko ba mu shawara ko gudunmawa akwai ƙasashen da suke kewaye da mu kamar kasashe wajen guda bakwai haka na afirka akwai kasar gabon wanda malam muhammadu buzu shine wakilin ma a wannan guri wanda akwai plus biyu hudu daya sufuli bakwai sufuli shida takwas daya sufuli hudu akwai kasar mali akwai malam attahiru duka akwai wato bakwai hudu hudu sai uku ɗaya takwas ɗaya biyu kuma dukkan wanda za mu ambata a kowace ƙasa duk wanda iba da saƙo ta hannunsa to ya tabbatar kamar mu ya ba saƙo hannu da hannu sannan akwai shida biyar sifili tara bakwai shida tara shida sifili wannan daga ƙasar kamaru malam harun barra ɗan ladi sannan daga ƙasar wato togo akwai wato tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sifili malam abubakar ali sannan daga kasar benin akwai sheikh muhammad kabir kwatano shi ne tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida sannan daga kasar ghana akwai dan uwa alhaji nasir abdulrahman akwai biyu hudu hudu guda uku tara uku bakwai hudu biyar a bakwai biyar hudu sannan akwai daga ƙasar Nijar akwai ɗan uwa Alhaji Hamus Ibrahim a baban Anas da Sumayya a akwai tara shida tara bakwai sai uku sufuli shida shida daga nan gida Najeriya kuma akwai nambobi kamar haka akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuri akwai sufuri takwas sufuri uku sufuri tara bakwai biyar biyu sai tara biyu akwai sufuri takwas sufuri biyu uku biyu takwas takwas sufuri shida tara da haka muna addu'a ga dukkan wanda suke ba da masu don wannan makaranta ta ci gaba to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya tsare abin da ke hannunsu na dukiya Allah ya sa ma rayuwarsu albarka Allah kuma ya musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gobe alkiyama a can fi maka'adi sirikin inda malikin muqtadir so kafin in shiga karatu akwai wani abu mai muhimmanci da nake so in tattauna a kan shi yanzu wanda shi wannan a yayin abdul-jabbar din na jiya wata magana wanda ya dingina zuwa ga sunan da suka saba kiran mutane da shi wato wahabiya a bari mu ji me yake faɗa wannan kalmomi da yake yin amfani da su bari mu ji mu ji me yake ainihin wato faɗa waɗannan kalmomi da yake yin amfani da su da ya jingina yi magana a kan bari mu ji wannan ita ce halka ta 38 cikin wannan littafi amma bari mu je mu ji me ike faɗa ne كونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح Allah ka hore mana yu'allifuhum wa la yunaffiruhum shi shugaba sallallahu alaihi sallama ya kasance yana tattaro musulmi amma ba ya tarwatsa su wani kurum karima kulla kaumin to ku dubo su kuma yau da aka jarabci musulunci da su su kuma a kullum kore musulmin suke yi ba su taɓa tattaro musulmi ba a kullum aikinsu su kira musulmi kowa su san irin mugun taban da za su yi masa su kira wannan ɗan bid'a su kira wannan mushriki su kira wannan kafiri kullum aikin kenan zancen gizo ba wuce koki in kun lura mutanen nan a kullum ba su da wani abu da za su ƙari mutane da shi a addini illa shirka bid'a kafirci shirka bid'a kafirci shirka bid'a kafirci wani aka san manzon Allah ne shi manzon Allah tattara wa Allah bayan sa yake su ku kullun kora suke yi a ina fatar mai saurare ya ji abin da shi wannan Musa al-Qasimi ne din yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadawa yake wanda daga ƙarshe zai ciki zai yi magana akan ahalus sunna ne a ko shakka babu aiko ko manzon Allah yana daga cikin manufar shine haɗa kan al'umma dan yana cikin abin da Allah ya faɗa a suratu Ali Imran ya tunatar da sahabbai a matsayin ni'imar da ya musu tawakkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ku tuna lokacin da kuke makiya junanku, sai Allah ya haɗa kanku kansu ya haɗu ne haka kawai ko ya haɗu ne ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yake ce musu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم شيكو كواي غري بنعمته saboda ni'imar da Allah ya muku kuka zamanto ikhwanan ƴan uwan juna wa kuntum kun kasance ala shafa hufratin minan nari akan rami abinda da ya rage ku fada wuta fa an qadakum minha sai Allah ya tsamo ku ya hana ku fadawa wutar ta hanyar aiko manzon Allah shi yasa muke faɗa maka ce idan ana so a haɗe kan wannan al'umma din to a dawo a riƙe karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda isan ya shigo da wani abu baƙo a addini to i waje da abin da i shigo da shi ya haƙura ya bar al'umma ta zauna lafiya zan tafi zan nemo wani bidiyo nasa za ku ji bayan maganganun da ya faɗa a nan ku ji kuma maganganun da ya faɗa a baya shi da kansa za ku ji zai yi maganar takfiri amma fa su da kansu fa da daga ta kai daga sun fito sun ce 'yan haƙiƙa kafire ne me yasa saboda suna la ilaha illallah tare da tabargazar da suka yi ba ku bar su a da'irar musulunci ba kuka fitar da su daga da'irar musulunci me yasa saboda ba yadda za a yi mutum yi wannan tabargazar kuma ya ci gaba da zama cikin addinin musulunci don haka matsalar nan guda biyu ce ba mu yadda da buɗe ƙofar kafirci ba a ɗora ta ga wanda bai cancanta ba kamar yadda ba mu yadda a rufe ta ba duk wanda kuma yi aikin da zai zama kafiri a ce kuma yana nan a addinin musulunci babu abin da zai taba shi wannan ba mu yadda da shi ba bari akwai bidiyon sa da zan nemo za ku ji abin da yake faɗa kuma kafin wannan lokacin amma bari mu ci gaba da zai shi mu ji mai kullum tudda mutane suke daga musulunci koran mutane suke daga sunnar su koyo a cikin musulmi da dubban azar da suke da yaɗuwa da suke in ka kirga su a cikin musulmin duniya baki ɗaya, kin suke ba sun karya ba kaga tare da ya ce ya yadda muna bunƙasa muna yaɗuwa, amma a ba mu da yawa to koda muna bunƙasa muna da yawa shi yawa ba shi ba ne ma'aunin da ake gane wanda ifi gaskiya ita gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya ko kuna da yawa ko ba ku da yawa shi yasa abdullahi dan mas'ud ya faɗa yace aljama'atu shine ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahadaka jama'a shine abin da idace da gaskiya ko da kai kaɗai ne to fahina idan anta jama'a a lokacin kai ne ainihin wato jama'a din dan haka bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa a cikin wannan karatu bari mu ci gaba da jinsa amin na yi muku wata 'yar matashiya a karatun kwanakin baya ji ina sauraron rediyo sai na ji saboda tallace-tallace da suka ja lokacinmu na yadda wani saƙo muhimmi wata amana na sauke ta amma sai zama wannan amana ba ta shigo ba to bari na tona muku ita ana amin na yi magana akan irin yadda wasu jahilai masu gurɓatacciyar fahimta game da addinin musulunci suka birkice addinin musulunci suka muzanta shi suka lalata surar musulunci a idan duniya suka mayar da musulunci addinin shan jini addinin zubar da jini addinin yankan mutane kamar raguna to bayan duk na gama irin talikin da ne na dan ja muku kaɗan daga irin abin da suke eh, kuntuka kuskure a kansa suke tafiya akan wannan halaka suke jan wanda suke ja akan wannan halaka na ja muku wannan ah, hadisi da suke ta nana ta suka mai da shi shine tambarin musuluncin ma baki daya kun da bi ne muku dajiya akai na ga muku ma yaya akai ma har wannan kalma ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zan mai ta bayanan da ne ba a yanzu kuma insha Allah daga nan har zuwa sauka sanda duk Allah ya sake sa muka sake haɗuwa akan wata munasabar mai dacewa zan daɗa ɗorawa akwai ayoyi na alƙur'ani da wasu ƙarashen hadisan na shugaba sallallahu alaihi sallama waɗanda suke birkice fahimtarsu suke birkice fassararsu suke sauwara musulunci da wannan ƙazamar sura wannan mummunar sura suke fitar mana da addini a ita akwai ayoyi cikin alƙur'ani an ja maka in baka sani Allah yake nufi ba sai ka ji kamar haka ne wa qatilu hatta la takuna fitnatun fil ardi wa yakuna ad-din kulluhu lillahi to kun ga yana daga cikin matsalolin su alqur'ani yana da mu'jizar da kowa yana iya jan sai kuskure amma yana daga cikin matsalolin su yanzu wannan babban malami ne aya ce yake so istishhadi da ita guda biyu ne ɗaya a bakara ɗaya a suratul anfali amma yadda ya ja ayoyin ba ma daidai ya ja ba ta suratul bakara ita ce wa qatiluhum ne hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu ko wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwana illa ala adh wacce ta zo cikin suratul anfali shine wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu kulluhu lillahi fa in intahu fa bima ta'maluna basir wanda wannan ita ce ainihin wato aya ta biyu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi fa in intahu fa inna allaha bima basir wannan shi ne guda biyu so amma ku ji yadda shi kan shi ayar wajen jan ayar bari madan da mu ta kamar Na ta kona fitnatun fil ardi amma sura wannan mummunar sura suke fitar mana da addini a ita akwai ayoyi cikin Alƙur'ani. in an ja maka in baka sani Allah yake nufi ba sai ka ji kamar haka ne wa qatilu hatta la takuna fitnatun fil ardi wa yakuna ad-din kulluhu lillahi kun gani suna ga mutane wannan aya kamar yadda ya ja ayar kenan وقاتلوا ممكن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير وبما يعملون بصير سيدا وقاتلوا حتى لا تكون kun dai ji yadda ya kakkare ayar ya so saboda haka akwai bambancin tsakanin waƙutulu da kuma waƙatilu a matsayinsa na malamin da isan lugar larabci ya san cewa wa ƙatilu kariya ne a muƙabilin wanda ya kawo maka farmaki wa ƙatulu shine kisa don wannan umarni ne da Allah iba annabi cewa uzina lil ladina na bi annahun gulimu. wa inna Allah ala nasrihim laqadir sadaka bambanci tsakanin wannan qatala yuqatilu muƙatalatan wa qitalan wanda a matsayinsa na malami da isan Lugan larabci ya san asalin fi'ilin da zai zo ala wadani fa'ala yana babi ne na abin da ya shafi a musharaka tsakanin ɓangarori guda biyu naka wannan fahimta fassar ayin ƙur'ani ba inda ya dace ba mun fi kowa faɗa da ita wanda insha Allahu wanda suke bibe wannan makaranta su jira na zan yi karatu akan abin da ya shafi Qur'ani Allah yake ayi wa duniya ƙare dan gaba ɗaya, kar a ba kowa sai sai musulmi ba haka Allah ke cewa ba za a jawo hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallama umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu ko hatta yaqulu a wata riwaya ko na lafazin hatta yaqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sauran ire-iren waɗannan يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ده صورة إلى إلى وصلنا insha Allah in mun samu lokaci mafi dacewa zan ƙara ta wannan daciya a kai amma kare. Allahu akbar abin da shi wannan bai sani ba kamar yadda yake faɗa a yadda ake da tuhumar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab cewa yayi ta'addanci akwai tuhuma akan Sheikh Usman cewa yayi ta'addanci shi ma musulmi ya yaƙa wannan yana nan amma bari ƙara sa Idan dajiyar da ne na ce waɗanda suka yaɗa wannan bara gurbin fahimta a duniya game da musulunci na ce wallahi ba wani abu ne wahabiyar ya wanji wayanda suka yaɗa wannan muguwar fahimtar ma'ana tunani na kawari ya ce wahabiya ne wanda kuma kowa ya san kawari su suka je suka kashe sai na ali bayan ya yi rikici da su a lokacin da suka kashe suka kashe sai na ali babu ma muhammad bin abdulwahab a duniya ballantana i zamanto ja wanda suka je suka kai na ali su zamanto wahabiya to bari mu ci gaba da jinsa. ya wannan mugunyar fahimta ta baibai game da musulunci a bayyanar da musulunci addinin kashe-kashe ko kisan kai ba abinda musulunci yake kira sai a kisa kisan ma na rashin imani to wahabiya duk ita ce ta yaɗa wannan abin kun ji tukumar da yake yi tare da cewa ya manta shehu usmanu ɗan fojo shi ma akwai wanda suke da tuhuma a kansa cewa ya zo ya yaƙi musulmi tunda ko kwanaki akwai wani profeso a nijar wanda ina nan da shirin yi mai yin raddi a kan shi yana cewa wai shehu usmanu musulmi ya wannan wannan fikirar da wannan tuhumar akwai ta akan shehu usman kuma dama mai ma'anan mujalli abin da na ai ba wanda ya zo ya samu babu addini ba ne akwai addinin amma mutane sun ma addinin rikon su kai ne kashi an bari addinin ya lalace ya dawo addinin musulunci da kimarsa shine mujaddidi ta yadda shehu usman ya zama mujaddidi a nan muhammad bin abdullahi shi ma mujaddidi ne ta yadda sun yi zamani kusan shi ɗaya amma muhammad bin abdullahi ya riga shek usman zuwa duniya da shekara hamsin da biyu ya aka yi shi usman a lokacin duk bai yi rubuce-rubuce ba ya sanar da mutane cewa wani mutum ya bayyana mai hatsari a duniya sunansa muhammad bin abdullahi bari mu ƙara sabi ta daji a cikin wancan saƙon sai aka yi rashin sa'a lokaci ya cika ba a kawo kan wannan amanar ba kuma ba magana na ce ta shafi faɗi ba ba saboda ina na tsane su ko ba na ƙaunar su nake faɗar haka ba gaskiya ce wacce ko su kansu ba su isa su musata ba ko su ƴan wahabiyar kakan ya ce gaskiya ce waɗanda ba su ba isa a musata ba to ni na musa. sannan mutane su gane maganan wahabiya muna amsa shi ne a babin taslimul jadali ba wai dan sunan mu bane wannan ita ce magana ta gaskiya akwai bambanci tsakanin sunan da ka sa kanka da sunan da abokin gaba ya saka maka. Kullum su ce su maka wannan abin da nake ba. a duba duk faɗin duniya ƙungiyoyin nan na ta'addanci da sunan musulunci masu karkace jama'a masu tayar da bamamumai masu yayyanka mutane ka duba gaba ɗaya wata hanya suke bi duk waɗannan ƙungiyoyin masu waɗannan sunaye daga mahudar rana zuwa mafaɗarta waɗanda ake kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda babu wata ƙungiya ƙwaya ɗaya ta 'yan ƙadiriya babu ƙungiya ƙwaya ɗaya ta 'yan tijjaniya kai ko ta 'yan shi a babu kundi abin da ya faɗa ta'addanci iri biyu ne akwai ta'addancin da a ƙarƙashin wannan da Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su me fitinar da Allah ya ce ku hasi ya zama babu fitina a addini babu fitina a doron ƙasa irin shirka da Allah subhanahu Ta'ala. da mu a gurinmu fitinar zagin Allah da fitinar zagin manzan Allah ta fi fitinar kashe-kashe ya koma cikin ya tsalo na ka'ana shaharil haramun italin fiye zai ga wannan Allah ne ya tabbatar da kansa cewa fitinatu a min al katil fitinar shirka da Allah ta fi tsanani a kan fitina ta zubar da jini a doron ƙasa amma yanzu shi a gurin shi fitina ta zagin Allah da ake yi da zagin manzan Allah wanda a garinsu inda yake a Kano nan ne wani ya ce inda annaba zai zo nan wajen sai ya taka wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan shi a gurinsa ba fitina ba ce bari mu karasa jinsa kuma ya faɗa ya ce wai ko shi'a amma kada ya manta akwai yanzu ƙungiyar hezbollah wannan ba ƙungiya ba ce ta ta'adda a Lebanon sannan abin da ya faru a Najeriya ba ta'addanci ba ne ƙasin Sulaimani da Amerika ta kashe kuma ta yi ilani ga duniya a matsayin cewa ɗan ta'adda ne Ke na wannan maganar maganar banza ce ba ɗan ta'adda ba ne yanzu wannan da ya zo daga gaban kwanan nan Hassan ya ce ya halatta jina Abdul sai ya zo Kano ya kashe shi ya ce kuma ɗan tijjaniya ne shi shi saboda yanzu ya dingina kansa zuwa ga tijjaniya wannan shi ba matsala ba ne a gurinku bari mu ƙarasa jin shi akwai maganar nake so in je kanta in kunna ta su kaɗai su suka fita daban a cikin musulmi su ne masu wannan ra'ayin to kun ji wannan bidiyon da na kunna a nan wajen to bari nemo wani ainihin wato bidiyon a nan wajen ku ji Allah ya sa in gan shi ɗaya daga cikin maganganunsa da shi yake yi a baya da kansa za ku ji mai yake faɗa da kansa bayan ya yi wannan magana cewa inda makka da madina ba a hannun ahalis sunna take ba da hannunsu take da ba arziki za ku ji abin da yake faɗa da kansa za ku ji so irin wannan abin mu ba mai yadda da buɗe ƙofa ta kafarta wanda bai kamata a kafarta shi ba sannan kuma ba mai yadda da rufe ƙofa ta wanda ya cancanta ya zama kafiri ba kuma zo a ce a duk taɓar taɓargazar da mutum zai yi ko ya yi wannan taɓar taɓargazar har yanzu a kyale shi yana da'irar musulunci duk abin da yi babu abin da zai faru yana so ne in gani ko don gan shi na tabbatar da cewa akwai cikin abubuwan da na abin nan in babu bari mu gani a nan wajen na san akwai a kwamfutan nan a ah, na san akwai a cikin kwamfutan nan bari nemo maganan da yake faɗa tabbas na san akwai a cikin kwamfutan nan wannan maganan nake so in nemo a nan wajen masu saurari nan yi haƙuri su bari nemo maganar da ke faɗa a nan wurin a kamar yadda shehu abdullahi yake faɗa ya ce ƙadƙila ƙila tuhudasu lil aqwami atsadiyatun bi qadri ma an su khudh zaka zana, bari mu ji abin da yake faɗa kuma a nan wajen kada kila tuhulu sulil akwami abin da yin ko gane hikimar Allah a cikin abin da yin ba komai dadin abin gare ta komai yin dadin abin gare ta akwai hikimar da Allah ya kunshi daga wannan hadisi ne nake fitar da hikimar Allah a cikin wato dan wannan ƙasa ne sarki a hannun wahabiyawa duk aikin Allah akwai hikima idan na je na ga yadda suke wannan karnukancin a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam dan da suke ta tankare musulmi suke ta sa waje suke ta hana a kusanci ma'aikin Allah din yadda suke ta kokarin su kadar da masoya gaban shugaban sallallahu alaihi wasallam wato idan na harzuka na harzuka na hakala kuma sai na ji an sace sai na ji na sakko sai na ji zuciya ta kuma ta yi wata sai na samu warwara ya zo na kalli cewa a hikimar Allah ce a cikin wannan abin da akwai hikima ga gagarima hikimar da Allah ya kunshi a cikin danka wa hadiya haramain amsuwar wannan addu'a ta sayyidina rasulullah Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'badu wannan ita ce hikimar da suke kunshi to kun ji yana faɗan hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da annabi addu'a Allah ya karɓa sai damƙa amanar haramai ne makka da madina a hannun wahabiya don mai domin inda ba don ƙabarin annabi su Allah ya ba amana ba da abinda zai faru na fasadi a makka yana da mugun yawa amma kuma tare da haka fa yake da tuhuma a ɗaya ɓangaren cewa kaza kaza bari mu je zuwa ƙarshe da haramai ne ba a hannun 'yan wahabiya yake ba da a hannun sufaye haramai ne suke to babu sha'ani da a hannun mu haramai ne suke to da ba sha'ani yau da irin taɓargazar da za a je madina a cin gani Allah ka iya san iyakacinta wanda da iya kirafin bakin shi da madina a hannunsu take da ba sha'ani taɓargazar da kuma ike magana abu ne wanda mutum zai je yi wala wani yana iya kai shi ga ridda da fita addinin musulunci ya koma ya karanta littattafan shehu usmanu zai ga mutanen da suka kai wasu aiki a ƙasar hausa ya kakkasa su ya faɗi hukuncin wasu ya ce ba musulmai ba ne kafirai ne bari mu ƙarasa jinsa da madina yau a hannun sufa ya sake to da babu sha'ani ku daɗa gane abin da nake nufi duk 'yan ɗariƙa ne nan ko da ce mafi yi yanzu a cikin mu yan ɗariƙa ku duga gani irin zaƙewa da wuce gona da iri wanda wasu suke a kan shekunansu saboda ba ta taka musu birki ba ne ta musu waigi sun samu fili irin fetal don haka suke yayin da suka ga dama yanzu a nan akwai masu ganin shehu a matsayin Allah ne a garin nan akwai ta kundi ya faɗa ya ce a cikin yan ɗariƙun akwai wanda suke ganin shehunsu a matsayin Allah na bar hukuncin ga mai sauraro e hukunci wanda dai ya ɗauko wani mutum ya ajiye shi yana masa kallon Allah shin wannan mutumin musulmi ne na tabbatar da ya yarda cewa shehu usmanu ya yaƙi mutane shin mutanen da duk shehu usmanu iyaka a nan ƙasar kafirai ne ko ya yaƙi wasu inda suna sallah wannan kuma in majal na karatu ya kai wajen tattaunawa wata rana dillan da Allah subhanahu wa ta'ala akwai masu ganin shehu su ya fi annabi bare ke zantan wani sahabi ko ahlul baiti akwai masu ganin shehun su ya fi annabi kuma ya ce a cikin yan ɗariƙa sai dai ba mu sani ba tashi ɗariƙar ko ta wata wanda wannan yana cikin waɗanda suka yi tasatturi da rigar aƙidar tasawuf a zahirinsu amma za ka samu baɗininsu shi an ci ne ke tafiya bari mu ji Ko huda an bar masu da a wasu sufanci madina an sake ta saki wawai babu wani ƙaidi babu wani wanki ai idan wasu suka rintuna suka tafi ba birkin nan ai ba za a ɗarki da arziki ba alhasto kun ji maganar da ya faɗa ta ƙarshe da haka wasu ahli suna kan da haushinsu za su mutu bayan da za su yi sai dai su yi haƙuri da haka wannan dillan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na fara yin program akan Muhammad bin Abdul Wahab na yi halka ta ɗaya ta biyu ban ci gaba ba na rubuta kusan tuhuma goma sha takwas da ake masa kuma na faɗa na sai na rantse da Allah ina iya kare ta amma lokacin da nake tattauna matsalar ai ina sawa a buɗe layi a kira duk wanda yake da magana zan ba shi fili ya zo mu tattauna da shi kan matsalar ba za ka samu ba in maganan kuna tuhumar Muhammad bin Abu ya zo ya yaƙi musulmi ne ai wannan tuhumar ma'ana mashi Usmanu ita kuma me ma'anar mujaddidi da haka insha Allah masu sauraron mu ana nuna mun cewa lokaci yayi wannan saƙo ne na aika mai taken cewa kukan kurciya jawabi ne ko inna labiba bil isharat ya famu in kana da hankali ta hanyar ishara kana iya gane me ake cewa mutane su jira mu yanzu wata halkar ma za ta sake zuwa yanzu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh